ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى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 hijira bakwai ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau shida ah? ashirin da hudu yau ga watan ok yau ashirin da hudu ko afuwan haka ne ashirin da hudu ga watan safar ah, wanda ya daidai da yau muna shida ko shida ga watan sha ɗaya hijira ta dubu ha watan sha biyu afuwan shida ga watan sha biyu a miladiya dubu biyu da sha biyar na duba can inda da za mu tsaya shi ne a shi kwanan wata ban duba daidai ba ina so mu koma maganar da na yi cewa maganar kan almahadi na biyar na hudu wannan muka kira shi almahadi mulhid ubaidillah bin maimun al wanda na gaya mana akwai dan bayani akan shi wato ainihin salahuddin al-ayyubi rahimahullah wanda shi ne ya zama sababin kauda wannan daula ta ubaidiyya to ibnu ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala ya dan ƙara taliki akan shi wannan almahadi wanda mulhidi ne zindiki ne wanda muka ji asalinsa ma kakansa ba yahude ne sannan kuma ya fito ne daga gida na majusanci amma ya kirkiri karya ya jingina cewa shi ma tsatso ne na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɓannar da wanda mun karanta ta to bayanin Ibn taimiya bai wuce shafi ɗaya ba nake so nan ƙara mana sannan sai mu kuma ji waye shi wannan ainihin salahuddin ayubi wanda ya zama sababin kau da wannan musiba ta shi'a da ta yadu a wancan lokaci a sai a yi haƙuri da littafi da aka buɗe in mun gama inda lokaci za mu tsora inda muka tsaya ala shekul islam rahimahullah shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama ya ce wa ha'ula ilmudda'una lil waɗannan masu da'awar wani ilimi na baɗi ne mun san mun magana suka ce su ne suke da ilimi na baɗi ne da zahiri mu ilimin da muke da shi na zahiri ba mu san na baɗi ne ba su suka fara zuwa da wannan ilimin ya ce to wannan da suke wannan da'awar ta akwai wani ilimi na baɗi ne la yujibuna hadhihi al-ibadat kwata-kwata duk ibadojin da muke sallah azumi zakka su ba sa wajabta ta ga masu bin wannan hanya kun gane da kyau wala yuharrimuna hadhihi almuharramat duk ababen da Allah ya haramta su giya su zina su luwaɗi duk wata jarima to su ba sa haramta ta shi yasa in ka ji mai wannan aƙidar wanda su ne a nan yanzu ake kiransu da wato masu ilimin zahiri da wato masu ilimin baƙi ne wanda su ne za ka ji mutum ya yi tumbatsa ya ce shi yanzu duk abin da ya yi halal ne za ka gan shi na aikata saƙo amma shi a wurin shi halal ne ibn taymiya yake ba da labari ya ce bal yastahilluna alfawahisha a asu suna halatta duk wata alfasha ne ma zahara minha wa ma baɗan alfashar da ta bayyana da ma wacce ta ɓuya duk su suna halatta ta wani kawul ummahati wal banat suna halatta auren uwa suna halatta auren ya fasadi a wurinsu ba irin babu wanda babu wa ghaira zalika min al munkarat da ma wasu waɗannan abubuwan ababen ƙi wanda shari'a ta na wanda in ka ji kai za ka yi kyamar abin wa malumu anna ha'ula ya akfaru min al yahudi wan nasara ibn taymiya ya ce ku sani waɗannan kafircinsu ya fi kafircin yahudu da nasara Fa man kunu haka hakaza kaifa yakunu kunu ma'asuman kun san can suna kiran shi cikin a'imma nasu wanda suke ma'asumai yace to wanda suke haka halin su yake ta yaya za a ce wannan ma'asumi ne ma'asumi ba shine katangagge ba wanda allah ya tsare shi daga ayyuka na saɓo to mai wannan ɓannar ta ya za a kira shi masumi wannan magana ce da ba za ta taɓa yiwuwa mai irin wannan ɓanna kuma ka ce wai ma'asumi ba ne ya ce wa ammal akhbar amma dangane da ababen da allah ke ba da labari cikin ƙur'ani ko annabi ya ba da labari cikin hadisi fa innahum la yuqiruna bi qiyamin nas min quburihim li rabbil alamin su ba sa tabbatar da maganar cewa za a tashi mutane gobe kiyama za su tsaya gaban ubangijinsu bayan an tada su daga kabarbaransu to kwata-kwata su ba su yadda da wannan ba ba wani maganar tashin kiyama ba wani tashi daga kabari ba wani maganar hisabi duk ba su imani da wannan ba shi yasa an kaga suna taɓargaza suna ɓanna to kaga karkai mamaki domin ba su yadda da wani in an mutu ma za a tashi bali a hisabin ba wala bima wa'ada bihi ibadahu min athawabi ikab har wa yau yi imani da abin da Allah ya ma bayansa alkawari na ba su lada in sun bi Allah da kuma yi masu ukuba in sun saba masa ba su basu yadda da wannan ba kai ne kake da ilimin zahiri kai da da qur'ani kai da da sunna kai kake da wannan su a wurin su duba basu imani ba bal wala bima akhbarat bihi rusul min al mala'ika kai eh, haka nan ba su yi imani da duk abin da wato manzanni suka bayar na labari wanda ya zo ta hanyar mala'iku duk ba su yadda da wannan ba mala'ika jibril domin duk wahayin da Allah ya aiko zuwa ga manzanninsa ya aiko sa ne ta hanyar mala'ika jibrilu to su ba su yadda ba da mala'ikun ba su yadda da ma saƙon ba su yadda da manzancin ba bar wala ma zakarar humin asma'illahi wa sifati ba su yadda da duk abin da manzanni suka faɗi na siffofin Allah ba da sunayensa ƙur'ani yana cike da siffofin Allah yana cike da sunayen Allah shine as-sami'u al-basiru ko al-alimu duk wannan sunayen Allah ne kuma siffofinsa ne to su ba su ba Allah wannan siffofin ba ba su yadda da su ba bal akhbaruhum allati yattabi'unaha ittiba'ul mutafalsifa al-musha'ina tabi'ina li arastu kawai wanda suke bin zantutukansu shine zantutuka na falasifa falasifa jam'u philosophers kenan ko eh wato wanda suke ainihin masu bibiyan hayanan ta arasto duk mai karanta mecece falsafa ya san arasto ko yana cikin manya-manyan falasifa wanda suke rubuta falsafarsu da hayaniyarsu wanda ba ruwansu da imani da allah to wannan falsafar tasu ita suka ɗauko suka shigar cikin musulunci wai a yadda da ita ita ma ɗauka addini ne wa yuriduna an yajma baina ma akhbara bihi rusul wa ma yaquluhu haula wai kullum kokari suke su hada su gwama tsakanin abinda Allah ya bada labari cikin ƙur'aninsa da kuma abinda su falasifa suka faɗi dukka hada kai imani da maganar Allah da maganar wasu bayan Allah kafirai wanda suke maganganunsu idan ka ji su wato ainihin kallonsu ma ba za ka yi ba balle ka furta su to kullum aƙida suke nan a haɗa waɗannan ilimai biyu ilimin falsafa da kuma ilimi wato wahayi na Allah subhanahu ta'ala ya ce wahum ala ɗariƙati ha'ula'il ubaidiyin su dai wannan wato jikoki na shi wannan ubaidillah wanda yake al-yahudi asalinsa ba majushe to duk 'ya'yan shi da jikokinsa duk da suka zo da mabiyansu sun rika bin wannan hanya ne ta su ubaidiyin zuriyata ubaidillah bin maimun al-qaddah zuriya ta shi wannan ubaidullah bin maimun al-qaddah fa inna fi zalika min mukhalafati rusuli fima akhbara bihi wa amara bihi wa takdhibu bi kathirin mimma ja'at bihi Watabilu tabdilu shara'ir rusuli kullihim yace bin waɗannan ubaidiyin sune ne waɗannan wanda suke 'yan shi'a ne kuma shi'an ma baƙar shi'a wanda mun ji aƙida su mafi sauƙi sauƙin su ma a shi'a shine wanda ya tsaya zagin sahabbai kaɗai amma aƙida su an gaya mana satin da ya gabata aƙida su ta wuce duk inda kake tsammani to waɗannan sune. wato ainihin aƙida su shine saba abinda manzanni suka zo da shi na wahayi da abinda manzanni suka yi umarni da shi da kuma ƙaryata mafi yawan abinda wato shari'a ta zo da shi da canza ma abinda duk manzanni suka zo da shi da wani abu na daban bima la yakhfa ala arifin bi millatin min milal cewa kai sun ma saba ma dukkan manzanni gaba ɗaya duk wanda ya karanta mecece milla menene musulunci da su abin da suke yi ya san hanyar su daban hanyar jirgi daban ta mota daban ibn taymiya ya ce fa haula ikharijuna anil milal thalas waɗannan ubaidiyun wanda aka yi su amma kamar yadda muka ji da abin da suka yada ya ce sun fita da millan nan ma guda uku gaba ɗaya yana nufin wato yahudanci ba za ka ce yahuda ba ne ba za ka ce kiristoci ba ne balle ko ka ce su musulmi ne ya ce wa min akadhibihim wa zamihim anna hadhihi rasail min kalami ja'far bin muhammad sadiq daga cikin babbar su mummunar ƙarya wacce take mai bibiyan tarihi in yaji sai dai ya kyalkyata dariya yan suka gama shirya su duka sai su jingina ta zuwa ga cewa wai magana ce ta ja'far bin muhammad sadiq jafar ba ɗaya ba ne daga ima na shi'a to sai su ce shi ne wai duk abin da suka shirya na ƙarya da ƙidinsu na banza sai su ce ai zancen jafar ne bin muhammadu sadi wal ulama'u ya lamuna annaha innama wudi'at ba'da al-mi'ati thalitha zamana bina'il qahira yace wannan maganganu nasu duk mai duk malami mai karanta tarihi ya san ai maganganun an kirkire su ne an sanya su ne cikin littattafai na addini bayan ma ɗari uku shekaru ɗari uku sun riga sun wuce lokacin da aka gina ƙasar ƙahira wato alƙahira ƙasar masar kenan gini irin wanda aka yi mata lokacin wannan daular tasu maganganunsu sai bayan ƙarni na uku aka ƙirƙire su kuna fahimta da kyau to shi ko jafaru sadiq ya kawo wannan lokacin ne abin da ake so a ga mana kenan wa qad zakara wadi'uha fiha ma hadatha fil islami min istila'in nasara ala sawahil sham wanda ma suka saka maganganun nasu na ƙarya suka kirkire su su da kansu sun ce wato abin ya faru ne lokacin da ainihin kiristoci suka sami samun nasara akan musulmi a sashi na ƙasar sham wato siriya kenan a yanzu wannan lokaci ne wannan maganganu aka kirkire su aka cusa su cikin musulunci wa nahwi zalika min hawadisi allati hadathat ba'da al Salisa da makamantan abubuwa irin wannan wanda suka faru a karni na uku bayan shekara 300 ta riga ta wuce wa Ja'far bin Muhammad radiyallahu an shi ko Ja'far bin Muhammad wanda ake mashi lakabi da Ja'far Sadiq shi kam tuwofiya sanata 80 wa 40 wa 100 qabla al Qahira ya rasu ne wato hijira tana da shekara ɗari wato da arba'in da takwas hijira ɗari da arba'in da takwas shekara ɗari da arba'in da takwas lokacin shi ya wa fati wannan maganganu ko an ƙirƙire su ne bayan hijira ta kai shekara ɗari uku da wani abu kuma maganar amma da rashin hankalin sun suka ƙirƙiri maganar sai su ce ai ja'afar sagi ne ya faɗi kuna fahimta kamar yanzu ne kai magana kai sai ka ce ai shehu usmanu ne ya faɗa maka alhali kai baka rayu da shi ba ba karnin shi ka zo ba tsakanin ku yanzu wajen shekara 200 da wani abu kuna fahimta da kyau to sai su kirkiri wannan ƙarya sai su jingina mu wancan babban wato ainihin magabaci Allah ya masa gafara sai su girbi ƙarya su girba masa to shine yace shi ya rasu tun makan a gina alƙahira ƙasar Masar irin ginin da wannan take a lokacin bi aksara min yi sana tun kafin fiye da shekara ɗari biyu da ai wannan abin shi ya rasu sai kuma ai magana a ce shi ya faɗe ta izil qahira buniyar haula 60 wa 300 kama fi tarihil Jami'ar azhar ita ko masar wannan ginin da aka yi mata ai an mata ne lokacin wajen hijira tana da shekara 360 kamar yadda ya zo a cikin tarihi na inda ake cewa aljami'u al-azhar wannan bayani duka yana cikin alfatawar kubra na ibn taimiya mujalladi na hudu shafi na 276 wannan na ƙara mana ne don mu daɗa sanin suwaye ubaidiyun su ne kuma menene suya matsayinsu yake wanda shi ma ibn taimiya ya sanya nashi wato bayanin a kansu banda wannan sai bayanin salahuddin al-ayyubi wanda muka ji shine ya rusa waɗannan mutane to mai tarihi inda na ciro wannan magana sai da ya ɗan fara bayanin wato yadda ya ɗauko ko wasu abubuwa yadda ƙasar falasɗinu take a wancan lokacin inda masjid al akasa halin da ya tsinci kanshi da yadda musulmin duniya suka tsinci kansu sai da ya ɗan fara shimfiɗa sannan ya kawo mana tarihin nasa a ƙarshe da ya zo yake cewa ya salahuddin kamar yana magana gashi gashi yana kiran shi kenan ya ce ayyuhal qa'idul azim ya kai babban kwamanda mai girma laqad ba'athaka Allahu ilaina litukhallisa almuslimina min adh dhull wal hawan hakika Allah ya tayar da kai a cikin mu ne ya turo ka zuwa ga wannan al'umma domin ka tsamar da musulmi daga cikin ƙasƙanci da wulaƙanci da suka tsinci kansu ya ce lito'i da ilaihim izzatahum wa karamatihimul masluba domin ka dawo masu da izzarsu buwaya su kenan da karamcinsu wanda aka riga aka zare masu shi suka wayi gari suka zama su ko ba kowan kowa ba kamar wani saƙo ne wani nufi ne na ubangiji allah ya tayar da kai ya turo mana kai don ka dawo ma musulmi da izinsu. sannan ya ce wani tu'allimahum annan nasara la yutimmu illa bil imani billahi wa rasuli kuma don ka sanar da wannan al'umma tamu cewa nasara da samun nasara ba fa ya cika sai da imani da Allah da kuma imani da manzansa wannan magana muhimmiya ce uwa jiya wani dan uwa ke cewa yana son jiyan program a gidan rediyo amma program din shine halin da muke ciki menene mafita wannan magana ka duba nan abin da yake faɗi cewa domin me wato ya sanar da al'umma cewa nasarar da duk ake so a samu wallahi ba za ta samu ba illa bil imani billahi wa rasuli sai da imani da Allah da kuma imani da manzansa imani na gaske ba na karya ba ka yadda da Allah ka bi Allah ka bauta masa kuma ka bi manzo ka bauta ma Allah yadda manzo ya koyar da waɗannan abubuwa ne ake cin nasara wannan shi yake faɗi yake faɗin ai wannan bawan Allah Salahuddin Ayyubi kamar Allah ya turo shi ne dai ya sanar da mutane duk nasarar da suke so su samu bayan halin da suka tsinci kansu ba za su same shi ba sai sun koma sun gyara imanin su da Allah kuma sai sun gyara kyakkyawa alaƙa su da manzo ya ce wa anna rayatul islam lam turfa ma damu mutafarriqina ghayra na bi hablillah ya zo ya gaya ma mutane cewa wallahi duk wasu tutoci na musulunci da ake so a ɗaga su riƙa kaɗawa to wallahi ba isa a ɗaga su ba wannan tutar ta musulunci ta ɗagu muddin da su musulmin suna rarrabe ba su zama suna rike da igiyar nan ta Allah ƙwaya ɗaya ba ina jin ba kunci wannan magana tashi ba salahuddin ayyubi ya zo ya gaya mutane duk wata tuta da ake so a ɗaga a ce la ilaha illallah musulunci ya cara musulmi su faɗa a ji a duniya ba za su taɓa samun wannan damar ba muddin suna rarrabe wancan yana sunna wancan yana ɗariƙa a ɗariƙan ma ta wane waccan ta wane waccan ta wane wancan yana shi'anci shi'ar iri iri ga ta nan da masu zagin sahabai, da masu kaza kaza duk kawai kuma in sun tattaru musulmi ne da wannan ba za su taɓa ɗaga wata tuta ta musulunci ba ta kaɗa ta filfila muddin ba su dawo suka yi riko da igiyar Allah ba ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulallah sai mai tarihin sai ke cewa fi sanati 492 hijiriya istaulal salibiyun ala baitul maqdis shekara ta 492 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kwatsam sai ga 'yan cross su ne kiristoci sun zo sun mamaye baitul maqdis masallacin nan wanda daga masallacin makka sai na manzo sai shi wajen falala da daraja wanda in ka je ka yi sallah a cikinsa daban yake da sallah a sauran masallatai Shi ne aka ce ba a yadda ka niƙi gari ka tafi ziyarar wani wuri ba a duniya da sunan wuri bigire sai waɗannan bigire guda uku masallacin makka shi ne na kaba alharamul makki da kuma masallacin manzo sallallahu da ke madina da kuma a aqsa to shekara ta ɗari hudu da tasa'in da biyu kwatsam hega 'yan mishan kiristoci sun zo sun mamaye wannan masjid wato baitul maqdis faqatalul atfala wa tasabun nisaa wa mathalu bishiyu, wa hadamul masajida wa harqul buyuta wa dhabahu alafa min shababil muslimin al abriya yace kiristoci da suka shiga falastin wurin baitul maqdis sun kashe yara sun kashe sun kama mata sannan suka yi wato tsitsire tsofaffi duk tsohon ganye sai dai a tsira shi kawai a gice shi sannan su rusa masallatai sannan suka kokona wato gidaje na musulmi suka yanka dubbai wato na ainihin matasan musulmi wanda ba su ji ba ba su gani ba waktahimul masjid al-aqsa suka zo suka cusa suka kurɗa cikin masallacin nan na masjidil aqsa wurin da qur'ani ya bayanin sa wa qatalu kulla man ihtama bihi min almuslimin suka kashe dukkan musulmin da suka tafi su nemi mafaka da shi ganin cewa wannan daki wannan masallaci na Allah mai daraja ne mai girma sun zo sun tattaru musulmi suna ganin kamar zai iya mafaka daga sharrin kiristoci amma faqatlu aksara min sab'ina alfan min a'immatil muslimin kiristocin nan suke kashe sama da mutum dubu saba'in na shugabanni na musulmi wa ulama'ihim da malamansu wa ubadihim da masu ibadarsu wa zuhadihim da masu gudun duniyarsu mimman fara kul'adfa wato auɗan manya-manyan malamai da suka babbaro garuruwansu saboda kiristoci sun taho da mamayarsu a lokacin suke ga in sun zo a aka kamar sun sha manya-manyan malamai da shugabanni sama da mutum dubu nawa dubu saba'in kiristoci suka kashe a wannan wurin wajawaru zalikal mawdi a sharif wato ainihin sun baro garuruwansu da kasashensu suka zo suka makwabci wannan wuri mai daraja liyahtamu bihi wato liyahtamu bihi zannan minhum wai don tsammanin su in sun zo nan za su sami wata himaya wata kariya kenan a zatansu anna salibiyina lan yaktahimul amakin al-muqaddasa a zatansu kristocin sun zo ba za su kutsa wannan wuri mai albarka ba wannan wuri mai tsarki duk yadda za su yi dai su yi ta a waje saboda haka musulmi suka zo suka yi dandazo suka taru a wurin amma kiristoci suka kutsa suka je suka yi ta kashe musulmi yadda suka kashe sama da mutum dubu saba'in wa ba da hadhihi hilmar madbaha al allati hadatha fi masjid al bayan wannan mayanka kai ka ce wata mayanka ce ta dabbobi wacce take in ba mahaukata ba wanda za su yi ta suka yi ta akan musulmi a cikin masjid al amarul asra fa ghasalu shawari al-madinati wato a almuldakhata bidima'il musulmi da suka gama yanka musulmi suka kashe na kashewa sannan suka sanya wato ainihin fursunonin da suka kama suka sa su bi titi titi da layi layi na falastin su bi duk su wanke jinin musulmin da suka ɓata wannan garin wa dumu'uhum tanhamiru min ayunihim suna wankewa hawaye na kurara idanunsu ka ci karo da gawan musulmi dan uwanka kai za ka janye shi a kai inda za a kai sannan kai za ka wanke jininsa haka aka sanya fursunoni na musulmi suka riƙa yi suna yi hawaye na kwarara cikinsu wa zallal yantaziru na mujahida min mujahidi islam yin baitul maqdis musulmi suna nan sun rasa za su suna jiran ina wani mujahidi ina wani gwarzo zai fito daga cikin musulmi wanda zai zo ya tsamo masjidil aqsa daga halin da yake baitul maqdis min aidi salibiyin daga hannun yan mishan din nan kiristoci masu bautar cross wa ba da hawale 40 sanata min zaman bayan tsawon shekara 40 ana cikin wannan yanayi masjidil aqsa yana hannun kiristoci sun kashe musulmi sun hana su ibada an sami shekara 40 a fi sanati خمسمائة wuli da ولد صلاح الدين yusuf bin ayyub min أسرة kurdiya sai Allah da ikonsa shekara ta 532 sai aka haifi Salahuddin wannan lakabinsa ne sunansa Yusuf bin Ayyub min usrati kurdiya daga usra wato usra din nan famulin nan da ake kiransa har kurdawa ko kurdago eh kurdawa to daga su yake daga nan kabila ce ariqatul asal kabila ce mai asali mai asali babba fi baldatin sakiratin min buldanil iraq a wata ya karamar alƙarya karama daga cikin garuruwan kasar iraki tusamma tikrit ina jin hayau tikrit ake kiranta ko to a tikrit ana kafi wannan bawan ala salahuddin al-ayubi watuwulliya waliduhu wilayata tikirin fi nafsin laila allati wulida da salahuddin a daren da aka haifi salahuddin al-ayyubi a wannan daren aka naɗa babansa ya zama gwamna a tikirit a wannan daren aka naɗa babansa ya zama gwamna a garin li ikhlasihi li imaduddin zanki saboda baban nasa yana biyayya ta gaske ga shugaba wato ainihin na wannan ariyar mai suna imaduddin zanki a lokacin sai ya naɗa shi ya ce to ya zama shi ne gwamna na tikiri. ana cikin haka rahalar usratun salahuddin ilal musil sai wannan usra family ta salahuddin sai suka tashi suka koma zuwa mausil mausil wato shine wata wato muhafaza ita ce jiha kenan jiha ce ta biyu a cikin manya-manyan jihohi na iraki daga idan ka ce bagadada to kuma sai ina sai mausul a wajen manya-manyan garuruwa a iraki to sai suka tashi daga wannan gari nasu tikirid kenan sai suka koma kuma zuwa mausul an gane wasu karar biha a nan suka zauna wannan garin wa fiha sha salahuddin bina'imi wa wato amu a bi khairatiha nan suka zauna a wannan garin shi salahuddin ya tashi ya girma yana girma da jin daɗi irin na alkhairan da ke wannan gari ɗin walamma wasala ila sinil buluk yayin da ya kai shekaru na balaga arsalahu waliduhu ila madrasatil madina sai babansa ya au ya aika shi zuwa makaranta daga cikin makarantun garin a wani tarihi da na karanta cewa tun yana wajen ɗan shekara goma ya haddace ƙur'ani fata'allama alqira'ata wal kitaba anan ya kori rubutu da karatu hafiz alquran alkarim ya dace alqurani mai girma wa SalahuDini Ma'arufan ma'rufan baina zumala'ihi bizaka'i shadid tan yana ɗan makaranta dukka wato kwali ɗinsa sun san bawan Allah ne mai ƙwaƙwalwa, mai basira mai tsananin kwakwalwa wa hudu utab wa mutum ne na tsatse tun yana yaro ɗan karami wa hubbu shadid lil mutala'ati wa dirasatul kutubi mutum ne mai tsananin son bincike leƙa littafi karanta wancan karanta tun yana ɗan ƙarami haka yake walam yansa abuhu an allimahu wanda wannan karatu na makaranta babancan nasa bai bashi haka kaɗai ba sai da ya fara koya mashi wato yadda zai zama gwarzo a harka ta hawan doki da irin harbi na lokacin da makami irin su kibiya su mashi da sauransu wai da ribuhu alasti imali adawatil har ya rika koya masa dukkan wasu dabaru da ake da kayan abubuwa na yaƙi to sai da ya shi ya kware wa fununan ƙitali da duk wasu hanyoyi na yaƙi na wancan zamanin sai da babansa ya koya masa fa zahara fiha maharatan a wato harbiyatan kabiratan wali walidahu wa zumala'u wato ya zama ya wato kwarewarsa ya zama mahir gwarzo ta ɓangaren iya yaƙi ya zama har sai da ya ba mahaifinsa da sauran abokansa mamaki suka ɗimauce saboda yadda ya zama ƙwararre akan harkar yaƙi gashi kuma ƙarami kana salahuddin ya ƙara'un wa yastalu ila siyari hurubi minal musulmi kullum yana da sha'awar karanta tarihin mayaƙa na musulmi na farko irin su khalid ibn walid ire-irin waɗannan yana sha'awa ya karanta tarihinsu in ya karanta bayan nan wanda suke wato ainihin yujahidu na fi sabilillah wanda suke gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah fa ya tamanna an ya kuna wahidan minhum kullum burinsa Allah ya mai da shi shi ma kamar ɗaya daga cikinsu wato ya sa ya koyi da su da yin ƙizar musulmi na min baɗashin salibiyin domin ya tsamo irin damkar da 'yan kiristoci suka yi musulmi a wannan kasashe kullum damuwa shi kenan kamar yau irin halin da musulmi suke ci don musulmi na gari fatan shi Allah ya ɗaukaka musulunci ƙasƙancin da musulunci da musulmi suke ciki Allah ya fitar da mu daga cikin shi kullum damuwarsa kenan saboda haka istajaba Allah subhanahu wa ta'ala du'a kwatsam sai Allah ya karɓa addu'a wannan bawan Allah kullum addu'a shi Allah ya ba shi dama ya tsamo musulmi daga halin da suke ciki indama sahiba ammuhu asduddin sharko lokacin da ya zama ya tafiya tare da wani baffansa wani gwarzo ana kiransa asduddin wato zakin musulunci lara ra'asi hamlatin arsalaha nuruddin mahmud wa huwa ibnu imaduddin zanki ila misir lihimayatiha min adma'i salibiyin kun ga burin sa kenan ko gashi yadda falastin ta koma hannun kiristoci masjid al-aqsa ya fita daga hannun musulmi to yana cikin wannan yanayi ran nan sai ya zama wato ainihin ya bi wani baffansa wanda aka aika shi a wata runduna wanda suke karkashin nuruddin mahmud shi kuma wannan wa huwa ibnu imaduddin zanki shi kuma ɗa ne na imaduddinin zanki wane imaduddinin zanki ba kuma ta ba shine shugaba a wancan eriyar to wannan lokacin sai ya zama ya tura runduna ila misir zuwa ƙasar masar lihimayati hamin adama isalibiyin tunda yanzu nan palestine masjid a ƙasa ya zama hannun kiristoci to bari mu aika da rindina zuwa masar kada can ma kiristoci su mamaye ta su kwace ta sai aka aika da rinduna zuwa can ina fata kuna gane labari to da sai ya zama da shi wannan salahuddin da shi aka tafi zuwa wannan ayiri da wannan rinduna zuwa masar wa zahara salahuddin min ash-shaja'ati wath-thabati wal-ba'si ma adhasha al-qada salahuddin a wannan gwagwarmaya da aka je aka yi sai ya bayyana irin gwarzantakarsa da tabbatarsa da irin wato irin gwagwarmaya da ya wanda duk kwamandan da yake wannan lokacin sai da ya mamaki watamman nasaru lijai sha'amihi shakor a wannan lokaci nasara da aka tinkari masar a kare ta daga hari da mamaya na 'yan kiristoci masu bautar cross sai allah ya ba shi nasara ya zama ya sami nasara baffan nan nasa an samu an ci nasara kuma da shi ma irin gumurzu da gwagwarmai da salahuddin ya bayar allazi ayyanahu al-khalifatul fatimi ala adidu waziran lahu lokacin da ya ci nasara ina fata an ba manta ba a can an gaya mana masar tana hannun wa a lokacin tana hannun fatimiyun 'yan shiya ubaidiyun ko musulmi ne amma 'yan shi'a gwamnati tana hannun mutanen kawai a lokacin a masa to kuma ga kiristoci sun danno za su zo su masu kau da su kuna fahimta da kyau to lokacin wanda yake gwamna a can sunan shi al'adidu ne kamar ka ce mai kula da masar to da ya ga runduna ta taho za a taimaka kada kiristoci su kwace gari sai da aka samu wannan baffa na shi salahuddin ya ci nasara shi mai mulkin masar ya ga ƙoƙarinsa sai ya naɗa shi ya zama shi ne ministansa a minista wani minista a masar babban salahuddin ayubi sai aka naɗa shi ya zama shi ne ministan wannan ɗan shi'a da yake shugabancin masar kuma ɗan shi'a wanda yake jiko in shi wannan UbaidulLah ɗin ne wa aqama salahuddin ma'a amihi fil qahir daga nan fil qahira sai shi salahuddin ya ci gaba da zama da baffansa a garin masar a ƙasar masar alkahira kenan wa sha'atil aqad wato aqdar wa sha'atil aqdar an ya muta wato sharko fi maris sanata alfin wa mi'a wa wa sittina miladiya Allah da ikonsa sai ya kaddara baffan nan wato shi wannan baffan nasa ya rasu a cikin watan maris march kenan shekara ta wato ainihin 1169 miladiya kun gane wannan 11 shekara ta 1169 miladiya a wani lokaci sai babbansa da ya zama minista sai ya rasu a watan march فاختار الخليفة الفاطمي صلاح الدين وزيرا له بدلا من أمه كنا غانيوا sai wancan khalifa na 'yan shi'a fadimi jika nawa ubaidullah kuna ganewa wanda ya naɗa minista ya rasu to sai ya naɗa salahuddin a mamadinsa sai maye gurbinsa shine yanzu minista kun ga mun ji tarihin yama aka yi wai shi ya sami dama ne har su kansu wannan daular ta shi'a ya kau da ita kuna ganewa sannan kuma mun ji can yadda yanzu falastin take hannun kiristoci to yanzu dai an zo masar yanzu gwamnatin masar ya zama minista yanzu a masar to da ya sami wannan dama wannan ya faru ne huwa fil hadiyati wa thalathina min umrihi Lokacin yana dan shekara 31 da haihuwa shi wa salahuddin al ayubi fa nashara salahuddin al-adl bainan nasi wa taqarraba ila shabin misri lokacin sai ya amfani da matsayinsa da kujerarsa ta minista ya yada adalci tsakanin mutanen masar sannan ya rika kusantar da kanshi zuwa ga 'yan ƙasa an ce sha'ab su ne talakawa ya rika jawo talakawa a jikinsa na mutanen masar ya dufa alal masakin ya rika tausa sama wato ainihin talakawa wa yusa'idul fuqara da miskinai fakirai ya rika taimaka masu hatta ahabuhu wa ajabu bi shakhsiyati dan da nan sai talakawa sai ya mallake zukatan talakawa masar ka san talaka ko in dai za ka tausaya mai ka ji tausansa ka taimaka mai yanzu zai zama tare da kai musamman sa da ake zalunta shi to sai ya sami zukatan talakawa mutanen masar walamma matal khalifatul fadimi tawalla salahuddin hukuma masar ana nan sai gashi shi kuma wancan khalifa na ubaidiyin babban shugaban 'yan shi'a a masar ana nan shi ma sai ya tafi lahira to ya tafi dama waziri kullum ba shi ke zama waziri ba yana zama sarki ba kwatsam sai ga salahuddin ya zama shi ne kuma shugaba a masar gaba ɗaya wa sabata mulkuhu daga nan mulkin sa ya tabbata wa qada ala anasir khiyanati fiha duk wani ha'inci da yaudara ya kauda shi a ƙasar masar wa takhallasa min alquwa allati haddada sultana ya rike a hankali sai da ya kakkaɓe duk wasu masu masa barazana wanda suke nema su tumɓuke mulkinsa sai da ya kakkaɓe su wa na jahafi izalatul khilafil manhabi bayan musulmina an ɗari ƙilƙazaya alal khilafatul fatimiyya a shi'iyya a hankali a hankali ya ci nasara wajen kauda wato ainihin saɓani da da ake samu ga 'yan shi'a ga ahalus sunna shi'a sun kai fitina ta hanyar ƙoƙarin da ya na kau da khalifancin wannan fatimiyya ɗin wanda suke jingina kansu ga fatimatu zahara wa 'ya'yanta ne jikokinta ne su a hankali sai da ya kau da wannan daula ɗin kuna ganewa wa nashar al-mazhabu sunni ya bai wato ya yaɗa mazhaba ta a garin masar wani wuri da na karanta tarihin sa ci ta hanyar gina wasu makarantu guda biyu ne hasan su wannan dola fadimiya din a lokacin aka assasa jami'atul azhar ta wannan lokacin jami'atul azhar take to da ya zo sai ya samar da wasu makarantu biyu masu ƙarfi wanda aka yi ta karantar da sunna aka dawo da abubuwa duk wanda da shi a suka rushe daga nan suka yi ƙarfi shine sai ya samu aka kakkaɗe mazhabi na shi'a kuma baka shi'a masu wannan aƙida su yan ubaidiyin ko ka kira su fadimi da ake su a tarihi kuna ganewa wa ra'a salahuddin al fursata qad ja'alhu li yuhaqqiqa makana ma kana yatamannahu min inqadhil muslimina wa radd itibarihim wa tard salibiyina min al-bayt min al-bayt al-maqdis to lokacin sifa ba maganar masar ce kadai gaban shi ba sai ya ga tofa dama ta samu ya kamata ya tsaya amfani da damar wacce dama kenan ita ce wacce zai tabbatar da abin da yake guri a cikin zuciyarsa tsawon shekaru tun yana ɗan ƙaraminsa na ƙoƙarin tsamo musulmi daga halin da suka tsinci kansu na yanayi mara daɗi da yadda zai ga ya fatattaki kiristoci daga masjidil aqsa daga wannan baitul maqdis ɗin ya kwato ta daga hannun kiristoci fa'adda jaishan ƙauyen daga nan ya tattalin runduna ta soja ta yaƙi mai ƙarfi kamilal asliha wanda suke da makamai makamai masu ƙarfi kathirar adan wato wanda suke da adadi mai yawa ga makami mai yawa ga kuma adadin soja masu yawa wannan zai nuna maka a tarihi kullum musulmi wannan abin da ke gaya Allah ke gaya masu wa iddu lahum masdatu min quwwa wa min ribadil turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wannan aya tana nan har yau har gobe ba sadda kafiri makiyin Allah zai rankwafa maka wallahi sai ya ga abin da ya fi karfin shi salahuddin bai ce to shi kenan mu zauna ya tattali saboda ga manufar shi sun maƙadar jesha bi nafsihi ya tashi da kansa ya jagoran wannan sojoji daga ƙasar masar wasara ilal biladil khali'a lisalibiyina wa akhadha yuhariruha wahidatan ba'da ukhra hatta wasila ila baitul maqdis ya bi tun daga ƙasar masar yana tafiya yana shiga garuruwa da ƙasashe wanda kiristoci suka mamaye suka kwace yana 'yanto daga hannun kiristoci dama suna cikin damuwa yau an mai da su kiristoci mulki ya fita hannunsu ya riƙa da dawo da su ƙarƙashin daula ta musulunci har sai da ya isa masjidil shi shine masjidil maqdis a wannan lokacin baitul maqdis kun gane da kyau da ya isa yana tafiya yana tafiya har sai da ya kai wannan wato wuri mai albarka ba haulahul hisar to da ya isa falastin inda wannan baitul maqdis yake sai ya sanya hisar hisar shine a kewaye wuri gaba ɗaya sojojinsa suka kewaye wurin min matar salibiyin ila taslimin madina lahu wanda in aka kewaye mutum maƙiyi ya zama ba ta inda zai sami abinci ba ta inda zai sami makami ba ta inda zai motsa ku da kuka kewaye shi sai in kun yadda dole ne ɗayan biyu ko ya miƙa wuya ko ko kuma ya ce ai sulhu a wannan lokaci kiristoci suka rasa yadda za su yi sai da suka ga ba yadda suka iya ƙarshe suka miƙa wuyansu zuwa ga salahuddin ayyubi wadda kala jesha salahuddin baitul maqdis sanata 583 hijiriya sojojin salahuddin suka shiga wato baitul maqdis shekara ta 583 da hijira in kuma da miladiya ne sai ka ce shekara ta 1188 kuna kula da lissafin wato 1188 kenan wannan lokacin ya shiga sojojinsu suka shiga baitul maqdis takriban wato zafiran muntasiran rafi'ar rayatun nasri wa tauhid ya shiga yana mai cin nasara mai daga tuta ta musulunci wato tutan nasara da tuta ta tauhidi yana mai kabbara yana ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da ya shiga lam yaktul iflan aw imra'atan aw shaykhan kabira bai kashe yaro ɗaya ba bai kashe wata mata ƙwaya ɗaya ba bai kashe tsoho ko ƙwaya ɗaya ba kuna fahimtar tsarin yakin musulunci bal amalahum bir rahmatu wa shafaqa yayi masu mu'amala mu'amala ta tausayi da jin kai da rangwame wa da laqasalahuddin saraha shiyukhi wa du'afa tsofaffi ko da masu rauni yace kowa ya tafi inda yake so ba wanda ya kama walam tanhab jiyushahu baitan min albuyuti aw takhriba zar'an aw taqba shajaran rindinarsa da sojojinsa ba su kama wani abu suka wawashe suka kwashe ba na sojoji haka kawai ko kuma su fada wani gida nasu daga cikin gidajensu ko kuma su je su sami kayansu na noma ko shuka su su ɓata ta ko su ruguza ko kuma su je su yanke masu bishiyoyi da dabinai ko ɗaya ba su yi ba duk wani abu da soja ke na mugunta ba abin da sojojin salahuddin ayyubi suka yi waɗannan 'yan kiristoci ɗin wa hina ma jumi'ar ghana'imul harbi wa qusiman bainal junudi wal qada lokacin da aka tattara ganimomi da aka samu na yaƙi da kuma irin yadda aka raba wato tsakanin sojoji aka raba wannan ganima ɗin tanazala salahuddin an nasibihi lil fuqara'i min al masihin shi na sharaban da aka bashi sai ya zama ya ce ya bar ma miskine da fakirai na su kiristoci kiristoci ina fakiranku to na ban na gani ma gashi na baku waje alal asara alladhi kanu fi fi hadhihi ahrara sannan duk da aka raba ganima na fursunoni da aka kama to shi nashi kasan sai ya ce diya tasu su tafi yanzu 'ya'ya ne ba bayi ba ƙarƙashinsa kiristocin fa kuna fahimta da kyau wa baina ma kana salahuddin sa'iran yi min fi ba'd durqati madinati baitul maqdis wata rana yana tafiya a cikin hanyoyi na wannan gari na wato baitul maqdis a wannan lokacin qabalahu shaykhun masihi kabiru sin fakam sai ya ci karo da wani tsoho kirista dan mishan kenan yu'alliqu saliban wato zahabiyan fi raqabati yana rataye da cross na zinari a wuyansa ka san shine alamar kiristanci ko kirista ya rika kenan ka ga ya rataya cross wa qala lahu sai ya ce da shi ayyuhal qa'idul azim ya kai babban kwamanda mai girma laqad kataba laka nasr ala a'daik Allah ya rubuta maka nasara akan makiyanka falmaza lam tantaqim minhum me yasa ba za ka dau fansa ba abinda can suka yi muku da da suka shigo nan garin suka kashe wanda zai kashe suka yanka suka ƙona suka yi kaza suka kama matan musulmi suka rika zina da su akan idansu haka suka yi ta ka je ka karanta tarihin ka ji can mutunci ba irin wanda ba su ba ƙur'ane ko da littattafai sa su aka yi ana tattakawa da dawaki da ƙafa saura a je a watsa cikin teku ya ce to kai ka ci nasara ya ba za ka ɗau fansa ba wa taf'alu ma'ahum mithlu ma fa'alu ma'ak kamar su ka aikata musu ire da su masu suka aikata maka faqad qatalu nisa'akum wa dhalakum wa shuyukhakum inda ma ghazo baitul maqdis ai su wannan mutanen namu lokacin da suka yaki wannan baitul maqdis din a lokacin sun kashe matanku sun kashe yaranku sun tsitsira ma tsofaffinku qala lahu salahuddin salahuddin ya kalli wannan tsoho ɗan kirista ya ce da shi ayyuha shiya ya kai tsoho dattijo yamna'uni min zalika dini allazi ya'muruni bir rahmati bi dha'afa addini na ne ya hana ni in yi wannan abu da kake faɗi ne addini na ya umarce ne da rahama da tausayi ga duk masu rauni wa ya haruma ala qatlil atfali wa shuyukh wan nisa kuma addini na ya hana a kashe yara wanda ba su ba su gani ba ya hana a kashe mata ba su ba su gani ba kun ga da nan za ku fahimci ashe wani yaƙi ne ke na musulunci ina yaƙi musulunci a zo a banka wuta a zo a saki makami kan yara kan mata kan kowa da wa ake koyi a nan salahuddin kaga yaƙin shi da yake yana koyi ne da wa sallallahu alaihi wasallam kaga ya ce shi addinin shi bai ce a kashe yara ba bai ce a kashe mata ba wa lahu sheikh shehi dan kirista wannan tsoho wato ba wannan ba masihi sai ya ce wa hal dinukum yamna'ukum min al-intiqam min qaumin an azaqukum su al adha yanzu addinin ku ne ya hana ku ku dauki fansa daga mutanen da suka dandana muku baka azaba fa ajabahu salahuddin na'am salahuddin ya amsa ce eh addinin mu ne mu ya hana mu wannan inna dinana ya amurna bil afwi wal ihsan mu addinin mu ya umarce mu ne mu yi rangwame mu yi ihsani wa an nuqabila sayyi'ata bil hasana mu abin da ya koya mana in an mana mummuna mu ko mu kyautata da kyakkyawa wa an nakuna awfiya bi ko bi uhudina kuma ya mana umarni mu cika alƙawuran da muka kulla koda da makiyan mu ne wa an nasfaha sannan indal indal indal maqdirati amman aznaba kuma ya umarce mu mu kau da kai mu yi ringwame yayin da muke da iko ga wanda ya mana ba daidai ba to a lokacin mu ko mu ce mu mai afuwa sai mun sami iko a kai sannan mu ce to je ka ya nabi ya wani mutum da ya zo a kan shi tsaye da makami ko ko ba haka kai ba amma shi ka gaya da nabi ya ɗauki makamin me ya ce mai ya mai afuwa ya bar shi ya tafi to haka salahuddin shi ma ya faɗa masa ya ce mu wato sun ma bayan nan wannan tsoho ya sai da ya ji wannan bayani faƙala sai ya ce ni'imar dinu dinukum madalla da wannan addini naku wani allah ala an hadani fi ayyamil akhirati ila dinil haq na gode ma Allah ne ma Allah godiya da ya shirye da ni zuwa ga wannan addini na gaskiya kuma a ƙarshen rayuwata na ni tsoho na manyanta amma Allah ya shirye da ni zuwa ga wannan addini na naku sun masa da san ya tambayi salahuddin ya ce wa maza ya falu man yuridu dukhula fi dinikum to wanda ke son shiga addinin ku me zai yi hmm? fa ajabahu salahuddin yu'minu billah wahi ko eh fa yu'minu billahi wahidun la sharika la wa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu kawai abu biyu zai ya imani da ba abin bauta cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma ya imani annabi Muhammadu manzan Allah ne kuma bawan sani wa yaf'alu ma amara Allah bi ya rika aikata abin da Allah ya umarni da shi wa yabtaidu amma nahallahu an kuma ya hana abin da duk ya hannu daga duk abin da Allah ya hana wa aslamar rajulu wa hasuna islamuhu daga nan wannan kirista ya musulunta ya kyautata musuluncinsa wa aslama ma'ahu kasirin min abna'i qaumihi da yawa daga cikin ƴaƴa wanda suke karkashin addinin su na kiristanci suka musulunta karkashinsa sa kuna ganewa da kyau to yanzu dan Allah irin yadda yau ake yi ya za a yi wani musulmi ya je ya karɓi musulunci a zo a banka wuta a saki bom cikin musulmi ya tashi ya kashe wanda bai ji ba bai gani ba a je a kashe ya za a yi wani wanda ba musulmi bai sha'awa shiga to ka dubi dan Allah abinda Salahuddin ya ya sami dama kan kiristoci amma su ya masu afuwa wannan haka nan wata kisa ce ita ma ga ta nan wato a gaba wato cewa wata rana shi wato ainihin yana binciken irin halayen sojojinsa halin da suke ciki sai ya ga wata mace kirista ita ma tana ta kuka ashe ita aka kama mata a matsayin baiwa fursuna sai ta zo sai aka ce mata ki je ki sami wani yana nan salahuddin mutum ne mai tausayi saboda haka sai ta zo ta same shi take ko kama shi gafa yarta an kama mata ita ga ta karama ya tana damuwa ya zate dan nan ya kira wani soja ya ce aje a nemo ta yarinya aka nemo mata ita aka kawo mata ita kuna ganewa da ta zo ta ganta wato ainihin a wannan lokacin ita ma wannan aka kawo mata yatta ya danka mata yatta ya yanta ta shi ya biya abin da yake na mai ita din ya biya shi kuɗin kasan tun da bayi an raba an na yayi an yaki, ai gani ma ne ko sai dai kana so ka saya to salahuddin ya ce ta wace ce aka je ta wane ce sai ya bashi ta bayan ya baya ce to ta je ya yanta ta kuna ganewa da kyau wannan shi ma abin da ya zama sababi na wato gane addinin wannan baiwa Allah haka nan labarin wato da yawa ta gode masa irin abin da ya mata na ihsani da kyautata mata kuna ganewa da kyau to a ƙarshe turawa da suka ji labarin abin da salahuddin ya yi a baitul maqdis na kwato wannan ɗaki daga hannun kiristoci zaurin musulmi kuna ganewa da kyau to daga nan su fa ka shirya nasu rundunar ta soja masu yawan gaske gwaraza bisa jagorancin wani babban kwamanda nasu a lokacin suka yi shirya lallai sai sun sake kwato masjidin wato ainihin baitul maqdis ya koma hannun kiristoci turawan yamma kina a wannan lokacin wannan sojojinsu na kiristoci suka iso garin sham a wannan lokacin ƙarƙashin wani kwamanda na soyi shi ma ana kiran shi kalbul asad wato zuciyar zaki saboda kafirci to ya so garin akka ita akka ɗin a yanzu tana cikin ita ma babbar gari ce cikin falasɗin to ya so wannan garin amma a halin yanzu an ce tana cikin yammacin isra'ila inda ita isra'ila ta kwace hannun falasɗinawa akka ɗin kenan to ya so wannan wurin wato ya yaudari mutanen garin kwamandan na sojojin yammacin duniya da suka taho cewa zai amintar da su ba komai kaza kaza sai suka yadda to yayin da ainihin ya samu ya shigo garin sai yaudare su amma a wannan lokacin bai iya samun motsawa ya isa har cikin baitul maqdis ba shi wannan kwamanda din na su sojojin yammacin duniya kenan a wannan lokacin salahuddin ya sa aka wato kewaye ta gaba ɗaya da sojoji muna ganewa da kyau kuma shi da kanshi har da shi aka tsaya aka kare wannan gari ɗin wato daga nan kwamandan sojojin yammacin duniya turawan duniya ya ga ba zai iya ba daga nan ne ya ga cewa lallai musulmi sun fi ƙarfinsa sai ya koma daga nan sai aka ƙulla sulhu sai shi salahuddin ya ce to kiristoci na wurin wanda suke kiristoci mu ƙulla sulhu da ku na ba yaƙi tsakaninmu da ku har tsawon wasu shekaru guda uku ana ganewa da kyau da wata uku kun ga wani dabara ko kasan musulunci ba ta sa wani ya zama dole sai ya zama musulmi to yanzu dai gari wannan masjidai wato baitul maqdis yana karkashin musulmi ko kuma da kuke kiristocin ku kuitai amma wuri yana karkashin mu kuma mai sulhu da ku babu yaƙi sai suka karɓa tunda sun ga wahalar yaƙi sai suka yadda da aisulhu to daga nan dai wancan kwamanda na turawan yammacin duniya da suka ga cewa abin ya fi ƙarfinsu shine ya koma yana ƙasƙantacce a haka dai nasara ta tabbata ga musulmi da shi salahuddin ayubi wato ya zama ya kubuto da baitul maqdis daga hannun kiristoci ya dawo ƙarƙashin wato ainihin musulmi to daga nan sai da ya ga komai ya zama lafiya to sai salahuddin ya sake dawowa garin masar bayan ya yi tsawon shekaru a wancan gari na wato ainihin falasɗin kenan ya tabbatar da abin da ran shi ke fata na samun a da wannan wuri daga hannun kiristoci to sai ya dawo masar dan ya zo ya gina babban fada sa kan wani babban dutse wanda ake kiran shi jabalul wato muqdam wato a cikin a masar kenan maqdam haka ake kiran shi har yau a nan ya gina wato sannan ya sa aka kewaye garin masar gaba ɗaya da ganuwa da dutse ya sa aka kewaye ta wato saboda kaidin kiristoci da kaidin makiya a lokacin kuna ganewa da kyau to da ya gama wannan masar ta fita daga hannun wato 'yan shi'a can kuma falastin ta fita daga hannun wa kiristoci kaga nasara ko ba nasara ba to sai ya sake fita ya sake tinkara zuwa komawa can wato salahuddin ya sake tinkaran wato wancan wurare wanda suke gefen siriya kenan a lokacin ya sake fita ya tafi zuwa dimishk dimishka a yau ita ma wato yammaci ne na siriya siriya a da ana kiranta dimishka to tana yamma wato ainihin ma iya cewa kenan wato wani yammaci ne na ƙasar siriya to ya tinkari can kuma saboda ya da awarsa da ƙoƙarin ƙarfafa musulunci to sun ne yana cikin tafiya ya zo ya wuce ta wato baitul maqdis yaga komai yana tafiya daidai musulunci ya yi ƙarfi kiristoci suna ƙarƙashin musulmi ana zaune lafiya saboda sulhun da aka yi to daga nan ne sai rashin lafiya ya same shi a garin da wato dimish siriya kenan rashin lafiya mai ainihin a wannan lokacin ya sami wato ainihin kwana ashirin da bakwai yana fama da rashin lafiya a cikin watan safar shekara 589 a wannan lokaci ya sami wannan ciwo mai tsanani ya rika suma suma mai tsawo yana cikin wannan suma ɗin sai wani ya zo yana karanta ƙur'ani kusa da shi yana ta karantawa zai zo wurin faɗin Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu yana karanta nan wurin sai ya buɗe idan sai murmushi shi ma sai ya kalmar shahada yana yin kalmar shahada shi kenan bayan ya ce la ilaha illallah ya yi wannan kalmar shahada ita ce kalmarsa ta ƙarshe sai Allah ya zara ransa wannan a wannan wuri wato a can dimishka kenan a nan Allah ya karɓi ransa يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع تتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا